takwas agogon najeriya ne jihar kamar chadi bakwai kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci 22 da 25 azima bashir aminu Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. A Najeriya 'yan arewa mazauna lagos sun kaddamar da wani shirin yaki da matsalar gurɓacewar tarbiyya. Mahukuntan kamar da Chad sun kaddamar da wata gada mai tsawon mita 620 a tsakanin kasashen biyu. Matashin da ake zargi da kisan wani musulmi a Faransa ya mika kansa ga jami'an tsaron Italiya. yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya al'ummar Hausawa mazauna anguwar Abalanda da ke jihar Legas sun kaddamar da wani shirin kafa kungiyar sa kai don tabbatar da doka da oda da kuma kare mutuncin 'yan arewa. A wani mataki na samar da ci gaban unguwar da ake wa kallon 'yan bariki sun mamaye. An bayyana matakin ne yayin wani taro da masu ruwa da tsaki na al'ummar Hausawa suka gudanar kuma Ahmad Abba da ya halarci taron ya haɗa mana rahoto. shugaban 'yan arewacin najeriya mazauna lagos na jam'iyyar apc reshen obalende zakari mohammed wanda aka fi sani da zaki shi ya kira wannan taro. Amma yanzu sai obalande ba za ka iya bambanta wane ne matan aure wace ce karuwa ba. Na biyu yan mu wanda suke kasuwanci obalande mun san cewa mu zo neman abinci ne amma shi kowane state yana da nashi ka'ida. Ka ɗauko abin da za ka sai da shi ka zo ka tsura kai hanya wani shugaba ya zo ma magana ya ce da Allah gyara kayan ka sai ka ce ai ba kai ka kawo ni Lagos ba kaga babu shugabanci kuma idan yarbawa wanda suka tashi mana wulakanci saboda sun ga cewa ba mu da shugabanci sai su shigo su yi mana abu suka gada ma su kokkulle shaguna yan wamu yanzu kun gani da kuka ce na da sabi za ga akai titi suka sa kwallo suna buga kwallo shagunan yan arewa sama da goma a rufe wata nan kai yi rana baka isa ka bude shagon ka ba a nashi bangare Alhaji Sale Muhammad Waziri wazirin sarkin Hausawan Obalande ya bayyana fatan ganin an aiwatar da batutuwa da aka tattauna. Muna fatan kamar yadda aka yi wannan taro Allah ya sa masa albarka, Allah kuma ya sa abin da suka faɗa ina aiwatar da shi domin galibi sai an tare an yi gangami an yi abu sai ka ga ya rushe bai bada wani ma'ana ba. To in dai wannan abin an tabbatar da shi to muna tabbacin unguwa za ta zauna lafiya kuma wasu ma za su koyi da Obalende. Obalende wata unguwa ce a karamar hukumar Ikoyi Obalende LCDA ƙarƙashin Etiosa. tana wani yanki mai matukar muhimmanci dauke da manyan hanyoyi da gadoji da suka sada wasu sassan birnin sai dai ana mata kallon matattarar 'yan bariki da ɓata gari To majiyar karamar hukumar Hong a jihar Adamawa ta Najeriya ta tabbatar da kisan mutane 17 a harharin da Boko Haram ta kai cikin kwanaki wato makonni biyu da suka gabata ciki har da harin ranar Asabar a makon jiya da ya kashe mafarauta goma da kuma mambobin jami'an sa kai. a jiya litinin gwamnatocin kamar da suka kaddamar da wata katafariyar gada mai tsawon mita 620 mata haɗe garin yaguwa na kamaru da bangor na kasar chad akan kan kogin lagon prime minister kamaru joseph dion ngute da takwaransa na chadi mai halina ne suka jagoranci kadamar da gadarwar da talakumi sama da sifa biliyan 74 alhaji zakari wanda ya saba hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu ya yi bayanin yadda samuwar wannan gadar za ta bunƙasa tattalin arzikin kasashen gaskiya wannan gadan da aka yi nan za ta farfado kara wannan tattalin arziki ta gefen nan kudu zuwa mundu zuwa jamnena hanya ne mafi sauki ya fi ka doko kaya daga duwala zuwa injamena amma ka ga wannan bangor ya wannan ba ta da nisa da gefen chadi boda ne ga baki daya gaskiya inda harka ya yi harka kam alhamdulillah chadi za ta ci gaba sosai ta ji daɗi sosai wannan gadon da aka yi don harkoki ne sosai lodi na safe da yamma ana ta yi ya da kamar yi wahala sosai Yan kawo kaya sai a kawo sai kule-kule na inji akwai kuma na hannu za a iya saukar da kaya a ƙetare an sha wahala shekaru aro aro an sha wahala wannan hanya amma yanzu alhamdulillah garin da aka yi na zai sauwaƙa wa kasuwanci gefen kamaru da chadi man gabaki daya kalama alhaji zakariya jami'an hukumar kastam a kamar sun sanar da kwace kunshin hodar iblis mai nauyin kilogiram 30 yayin wani sumami a filin jirgin saman birnin duwala wadda aka ɗauko a wani jirgin kamfanin ethiopian airlines da ya taso daga birnin new delhi na india ranar 25 ga watan da muke na afrilu ilahirin jam'iyyun siyasa a mali sun kaurace wa zaman tattaunawar da gwamnatin sojin kasar ta kira da nufin samar da wani daftarin tafiyar da harkokinsu a wani yanayi da jam'iyyun ke zargin gwamnatin da yunkurin rusa su akwai da fargabar gwamnatin sojin ta mali za ta bi sahun takwarorin na nijar da burkina faso wajen rusa jam'iyyun siyasa don kawar da duk wata barazana mako magoya bayan jagoran mulkin sojan burkina faso ibrahim traore ne suka shirya gudanar da wani gangamin nuna masa cikakken goyon baya a gobe laraba a wani yanayi da ake ci gaba da samun jita-jitar juyin mulki a wannan ƙasa ta yammacin afirka. 'Yan adawa a Gini Bissau sun gudanar da taro cikin makon da ya gabata a birnin Paris na Faransa inda suka jaddada adawarsu da duk wani yunkuri na tsawaita wa'adin shugaba Umaru susiko Embolo wanda a cewarsu ya kamata a shirya sabon zaɓe ne a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Bayan kammala taron Flavio Betica Pereira ɗan majalisar dokoki daga bangaren adawa ya yi mana ƙarin bayani. Le mandat président de la République est terminé, donc il est plus nationale ne fonctionne pas. wa'adin da aka zaɓi shugaban ƙasa a kai ya kawo ƙarshe saboda haka a yau baya da halarci majalisar dokoki ta ƙasa sam ta daina aiki ita ma kotun kolin ƙasar ba ta da shugaba yayin da hukumar zaɓe ta zamo kango saboda yau shekaru uku kenan ba kowa a cikinta ya zama wajibi a gyara waɗannan kurakurai domin ba ta yadda za a iya gudanar da zaɓuka irin wannan yanayi idan dai muka amince a je zaɓe alhali kuwa babu kotun koli ba hukumar zaɓe to a gaskiya ba mu ga yadda zaɓen zai yiwu ba da zarar aka magance waɗannan matsaloli to muna a shirye don fara tattaunawa a game da batutuwan da suka shafi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. on puisse changer la donne fasarar kalaman farara masu aikin ceto a sudan sun ce fararen hula fiye da ashirin ne suka mutu yayin da wasu kusan arba'in suka jikkata a harin da rsf ta kai sansanin da ake killace da ɗimbin mutanen da yunwa ta fitar su daga hayyacinsu babbar jam'iyyar adawa a uganda ta zargi gwamnatin kasar ta da bayar da umarnin kulle shan kwatar ta da ke birnin kampala don dakile ta daga shirye-shiryen fara yakin neman zaɓe da nufin tunkarar babban zaben kasar da ke tafi a baɗi. mutumin da ake zargi da kashe wani matashi dan kasar mali a wani masallaci da ke kudancin faransa ya mika kansa ga jami'an 'yan sandan italiya kamar yadda hukumomin kasashen biyu suka tabbatar shamsi haruna na dauke da karin bayani mutumin mai suna olivier hezovic dan shekaru 21 kamar yadda lauyansa mai suna giovanni salvietti ya bayyana ba shi da wani alamu na nuna kyama ga musulunci kisan abubakar sisi ranar juma'a ya haifar da damuwa abin da ya janyo suka ga shugaba emmanuel macron wanda ya ce babu gurbi na nuna kyama ga kowane irin addini a gwamnatinsa. Olivier wanda ɗan ƙasar Faransa ne da aka haifa a Lyon ya mika kansa ne a ranar Lahadi yana mai bayyana cewa shi ne kashe Sisi a wani masallacin Juma'a kamar yadda sanarwar rundunar 'yan sandan Italiya ta tabbatar. A halin yanzu hukumomin ƙasashen biyu na ci gaba da tuntuɓar juna domin tabbatar da cewa wanda ake zargin ya fuskanci shari'a. A lokacin da matashin ke cikawa Sisi wuƙa ba ƙaƙƙautawa tare da ɗaukar bidiyonsa da wayar salula ya yi ta fitar da kalmomi cikin ihu masu kama da shagube ko kuma nuna kyama ga addinin Islama akalla mutane 40 ne suka mutu yayin da da dama suka jakata a harharin da isra'ila ta kai kan falastinawa a gaza jiya litinin kadai a wani yanayi da yankin ke ganin matsanancin karancin abinci da ruwan sha sakamakon katse hanyoyin shigar da agaji da kasar ta yahudu ta yi na da kwanaki 50 firaminista mark kenny na jam'iyyar liberal ya lashe zaben canada da ya gudana jiya litinin kudai yake harsarin jayin rinjayen da zai ba shi damar jagorantar kulla yarjejeniyar kasuwanci kasuwanci da trump da amurka don kaucewa harajin da makwabciyar tasu ta halafta kansu sakamakon zaben ya nuna yadda pere filiberi na jam'iyyar conservative mai ra'ayin 'yan mazan jiya ya game da gagarumin kaye ko da yake shine dai zai jagoranci bangaren marasa rinjaye ministocin wajen kasashen brics na shirin faro taron su yau talata a brazil da nufin lalubo hanyoyin warware ya mutsin da duniya ta shiga musamman a fagen kasuwanci bayan harajin da amurka ta laftawa wa kasashe da ya shafi kusan dukkanin hada-hadar duniya taron wanda zai gudana a birnin rio de janeiro shine karan farko da hadakar ta brics ke gudanar da irinsa don bayan faro wannan rikici na kasuwanci hadakar da kasashe sha ɗaya da ke cikin ta kadan ke kunshi da fiye da rabin yawan al'ummar duniya. Kuna sauraron wannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na arafa. Ga kuma kamin sale ya sake dawowa a labaran wasanni na wannan safiya. To Azima barka da hantsi. An gaishe ka. game da raɗe-raɗen da ake yi dai za a iya cewa ta tabbata kenan mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid carlo ancelotti ya mm. cimma yarjejeniya da brazil don amsar tawagar ƙasar inda zai horar da ita don halartar gasar lashe kofin duniya da za a yi a shekarar da zai fi mishi karancin ciwon kai. <laughs> ke san dama an daɗe ana ta yaɗa raɗe raɗen cewa ancelotti zai bar real madrid a ƙarƙashin wannan kaka domin komawa brazil don ci gaba da jagorantar tawagar kasar to uh, mai shahararren mai kawo labarin wasannin nan fabrizio mm. romero ya wallafa jiya cewa lallai kamancin an cimma yarjejeniya tsakanin ancelotti da kuma tawagar brazil mm. na ganin ya amsa ragamar jagorancinta da an sa ran cewa ansaloti sai ya buga sai ya halarci gasar lashe kofin duniya ta kungiyoyi mm. da tawagar real madrid kafin barin kungiyar to amma yanzu an ce a karshen wato a watan yuli mai zuwa idan allah ya kai mu zai ban kwana da real madrid din komawa brazil eh, din ga shi kuma can bayan labakusan ta gyara yarjejeniyarta da manajanta wanda shine dama ake <laughs> tunanin zai zabi alonso ake tunanin zai zo madrid eh, din watakila hanya ce ga shi wannan manajan ya dawo eh, haka to za mu jira dai mu ga yadda za ta kaya musamman da ita kungiyar kwallon kafa ta real madrid wance a wannan kaka mm. al'amarin bai tafi mata yadda take so ba mm, madarar ta koma kunu gaskiya madarar ta koma kunu haka ne ana ta yadawa <laughs> to bari mu leka gasar eh, wato gasar zakar nahiyar turai da za a dawo a yau kungiyar kwallon kafa ta arsenal dai za ta karbi bakuncin psg a wasan da za su kara a wasan zagayen kusa da na karshe a wannan gasa arsenal dai ta kwana biyu bata zo ga wannan mataki ba amma a bana gashi ta iso wannan matakin shin ko arsenal din za ta iya yin yunkurin ganin ta lashe gasar lashe eh, gasar zakarin nahiyar turai a bana eh. abin jira a gani kenan muna jira mu ga yadda kaya ita ma PSG <laughs> ta zage damtse a wannan karan amma ina tunanin kamis idan har PSG ta wuce ta iya lashe wannan kofin anya Mbappe ba shi ya zama kofin zakarin turai haram ba <laughs> to san dawa abin da yasa yanzu ya ba PSG ya dawo da saboda kofin zakarin turai to gashi kuma an cire su a matakin dab da na kusa da na karshe a Real Madrid kuma PSG din ta wuce zuwa matakin kusa da na karshe mm. to za mu jira mu ga yadda al'amarin zai gudana <laughs> tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na arsenal a wannan shekarar da ta gabata dai ko in ce a wannan kaka ƙungiyoyin sun haɗu a ranar ɗaya ga watan oktoban da shekarar da bara mm-hmm. inda arsenal ɗin ta samu nasara akan ita psg da ci biyu da nema a filin wasa na emirates da suka yi uh, mm-hmm. kin san ita arsenal ɗin tana za a iya cewa ludayin tana kan dawo a gasar zakarun turai ganin cewa ita ce ma ta kammala a mataki na hudu a teburin gasar wato na uku a teburin teburin zakarar nahiyar turai a bayan barcelona kenan mm. to kuma al'amuran dai na ci gaba da tafiya mata yadda ya kamata to amma ita psg idan aka tuna fa ta fito daga matakin rukuni ne ma da kyar domin sai a ranar karshe ne ta samu nasarar fitowa daga wannan kuma ta zo ta fitar da <laughs> wadda ta gama rukuni a matsayin jagora sosai kuwa liverpool musamman ma mm. suna fitowa daga matakin rukuni to an gaishe da ka misali masu sauraron sashen Hausa na Radio France International Arafai. Ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo da suka hadar da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Wasu fitattun mutane a Najeriya sun zargi shugaba Tinubu da yunkurin mayar da Najeriya karkashin jam'iyya ɗaya tilo. Jami'an tsaro a Kamaru sun kama kilo talatin na hodar Iblis a filin jirgi na Duwala. An share rabin wuni jiya babu wutar lantarki a ƙasashen Portugal da Spain. muna ɗauke da hira ta musamman kan cikar shugaban amurka donald trump kwanaki 100 a karagar mulki a yau idan kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda manoman shinkafar rani a pakistan ke ci gaba da fargaba bayan barazanar india na katse yarjejeniyar ruwa ta indus ku ci gaba da kasancewa da arafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya arafai hausa kumore. more to na haka yake ku bibiya arafai hausa kuma yanzu kuma ga shirin mana gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI na Umar Sani. Shirin bisa al'ada kan dubi abubuwan da suka shafi al'adunmu da kuma masarautunmu na gargajiya. A yau shirin ya leƙa ƙasar Ghana tare da mai da hankali musamman kan ƙabilar dogon ba suturarsu da kuma hulunarsu na gargajiya waɗanda a hali yanzu ke ci gaba da mamaye ƙasar Ghana. don kuwa kusan dukkan al'ummomin ƙasar na saka tufafi da hula irin na dogon ba. Ƙabilar ta dogon ba a Ghana an fi samun al'ummar su a arewacin ƙasar. Kana suna ɗaya daga cikin manyan ƙabilu da ake daraja darajata al'adunsu a yankin. Tufafin gargajiya na al'ummar dogon ba sun ƙumshi kayan kwalliyar siga ko riguna. rigunan galibi ana yin su ne da yadduka da aka saka a cikin gida wato fugu waɗanda ke nuna matsayin zamantakewa shekaru da makamantansu babban abin da ya fi bambanta tufafin gargajiya na dogon ba da sauran tufafi shine hular da suke da ita yawancin hulunan ana yin su ne da yadudduka na saƙa wani lokaci ana ƙawata su da kwankwasa kamaluddin yushe ibabalwa'iz jakadan gargajiya ne na ƙasar ta ghana ya yi mana ƙayataccen jawabi a kan sutura da suka hular dogon bawa. Kabila ne da suka bunkasa eh, gargajiyansu da fannin fugu. Fugu ya samu karbuwa kwarai don ka duba a cikin Nordic